Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau talata bakwai ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Daga nan birnin Washington DC ni ce Maryam Dauda kuma yau ina tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga Hafsat da kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da makamai masu linzami suna barazama ga duniya baki ɗaya. wani harin bom da kuma bindigogi da aka kai kan helkwatar wata tashar talabijin mai zaman kanta da ke birnin kabul a afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu rundunar sojin saman amurka na binciken dalilin da ya sa laifin cin zarafin iyali kan matashin nan wanda ya kai hari a wata coci a jihar texas ba a gabatar da shi da ba a gabatar da shi da bayanan a hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi ba To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan kunar baƙin wake su hudu sun hallaka kansu yayin da suka yi ƙoƙarin kai hari cikin jama'a a birnin Maiduguri. Bayan haka za ku ji cewa al'amura sun fara komawa daidai a yankin garin Madakali da ke jihar Adamawa bayan da wani hari da aka kai jiya a garin ya yi sanadin rasuwar wasu mutane. Za kuma ku ji cewa asusun bada lamani ya sanar da gamsuwarsa akan yadda gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kashe kudaden tallafin da ta samu a cikin shekarar nan. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda sarfi Hashim Gumal ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. wani harin bom da kuma bindigogi da aka kai kan helkwatar wata tashar talabijin mai zaman kanta da ke birnin kabul a afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu da raunana mutane fiye da ashirin ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin kan tashar da ake kira shamshad tv da ke birnin shaidu sun bayyana cewa harin da aka kai da safiyar yau talata ya fara ne da abin da ake zaton ƙunar bakin wake ne wanda ya baiwa waɗansu maharan damar kutsawa cikin tashar An ji ƙarin wasu fashe-fashen har sau uku lokacin ƙawanyar da ta ɗauki sa'o'i kafin daga bisani jami'an tsaron Afghanistan suka samu nasarar harbe maharan. Tashar talabijin ɗin ta ci gaba da gabatar da shirye-shiryenta bayan wani tsaiko tare da cewa harin da aka kawo wa Shamshad TV ya zo ƙarshe. Taliban ta musanta cewa tana da hannu a kai wannan hari. a halin da ake ciki kuma babban sakataren kungiyar tsaro ta nato john stoltenberg ya ce sansanonin taliban da suke cikin pakistan babban kalubale ne ga kokarin da ake yi na kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a afghani Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da makamai masu linzami suna barazana ga duniya baki daya abinda yake mataki ga kasashen duniya baki daya A wani taron manema labarai a birnin Seoul tare da shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in, shugaba Trump ya bayyana cewa ba za a lamanta ganin wasu ƙasashe na ba da taimakon kuɗi da makamai ga gwamnatin Kim Jong-un ba. Ya ce a shirya Amurka take domin ta kare kanta da ƙawayenta da ƙarfin soja da bashi misaltuwa da take da shi idan buƙatar haka ta taso. ya ƙara da cewa hukumomin amurka da ke washington tare da koriya ta kudu suna aiki tare don ganin an warware wannan matsalar da koriya ke ciki wato a cikin lumana shugaban da matarsa melania sun isa birnin seoul a yau talata inda suka ziyarci wani sansanin sojan amurka wanda ake kira camp humphreys wanda yake zara kilomita 100 daga ta na tsira ko wurin da aka hana matakan soji tsakanin koriya ta kudu da koriya ta arewa Rundunar sojin saman Amurka na binciken dalilin da ya sa laifin cin zarafin iyali kan matashin nan wanda ya kai hari a wata coci a jihar Texas ba a gabatar da bayanan ga hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI ba. Sun kara da cewa da an miƙa bayanan ga FBI da an hana Devin Kelly sayan bindiga da bai kai ga kashe mutane 26 ba a ranar Lahadin da ta gabata a wani ƙauye da ake kira Sutherland Spring. Kelly sojan sama ne daga shekarar 2010 har zuwa shekarar 2014. Mai magana da yawun sojan saman Anne Stefanik ta ce an gurfanar da shi a gaban kotun soja a shekarar 2012 da laifin dukan matar shi da ɗanta. Aka yanke masa hukuncin ɗauri da rage mukami da kuma sallamarsa a soja saboda rashin ɗa'a. Rundunar sojojin saman ta ba da umarni da a duba lamarin sosai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dabban Amurkawa ke shirin yin zanga-zanga babu ƙaƙƙauta domin yantar da kuma nuna damuwarsu a kan zagayowar ranar da aka zaɓi shugaba Donald Trump a matsayin shugaban Amurka shekara ɗaya cif. Masu tsatsauran ra'ayi suna cewa wannan zanga-zanga ba a taɓa ganin irin ta ba a birane wanda hakan ya jawo musayar yawo a shafukan intanet marasa daɗi wanda hakan ke nuna zarfin yadda kawunan al'umma da kuma magoya wato 'yan gani 'yan gani kashen trump marasa yawa da muryoyinsu da kuma nuna yadda mafi yawancin ƙungiyoyin al'umma ba su son shi a halin da ake ciki kuma yau take ranar da ake zaɓe a wasu jihohin amurka kamar virginia da new jersey inda ake zaben gwamnoni da wasu mukamai haka kuma ana gudanar da wasu zaɓuɓɓukan a sassan amurka VOA. labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar yau wasu 'yan kunar baƙin wake mata su hudu suka hallaka kansu a lokacin da suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin garin Maiduguri don tada bama-baman da suke ɗauke da su cikin jama'a. Mutane takwas ne suka jakkata sakamakon wannan haran ga rahoton wakilin sashen Hausa Haruna Dauda daga Maiduguri. waɗannan yankunan bakin wake ne dukansu 'yan mata ne wanda aka ce sun zo kusan lokaci guda sannan suka saje da wasu manoma lokacin da suke kokarin kutsawa zuwa cikin garin maidugurin sai dai ba su samu nasarar yin hakan ba wadda suka dinga tada bom ɗin da ke jikinsu suka kuma dinga halaka kansu da kansu ɗaya bayan ɗaya tuni dai kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chiku ya tabbatar da akuwar lamarin wanda ya ce yanzu hakan suna nan sun tsaurara matakan tsaro a wannan wuri kuma komi ya daidaita kwamishinan ya ce akwai dai wasu mutane guda takwas da suka samu raunuka ciki har da ɗaya daga cikin matasan sa kai da ake kira civilian jtf amma yanzu hakan ana nan ana masu magani a asibiti kuma suna marmalewa wannan lamari dai ya tsoratar da matan da ke zuwa gona a wannan yanki da ake kira kalari inda wasu daga cikinsu suka bayyana manema labarai irin halin da suka fada sakamakon jin karin wannan tashin bumabuman a lokacin da suke aikin gona. na hawa ne na ji gona ne kawai na ba gwana na gaba da magafarta ne to shi ne mata biyu sun sami akan cewa karka mama mota shi fa mata gida ga abin da ya faru shi na ce to dama zan danna harau ne shi na ce a to bari bari shi na kuma hanya na zo kenan ta sun ce akwai abu ya faru a nan malam bello dan batta da ɗaya daga cikin jami'an samar da agajin gaggawa na jihar borno wanda kuma ne ma labarai karin haske game da abin da ya wakanan kamar haka su sai bomba na farko sun zo su su hudu daya ta tashi a baya kafin ta karaso wajen shi fara din nan so ɗaya kuma ta taho ta biyo mutanen gona so yaranmu na civilian jtf da kuma su uh, galan military da muke da su gaba daya nan kamar yadda ka gani a safakin so yaro yana kokarin tambayarta me take tafa da shi ta daga rigarta su hannunta akwai remote ya kokari ya bugi remote yarinyar akwai soja a gefe shi kuma ya harbe ta shi ne sai kuma bayan haka ya kasance for a few minutes haka sannan su yaran mu na civilian jtf suka su wa'anda suke gona cewar su shiga layi don a sacin din su one by one so a haka kuma ma wata suicide bomba ta sake shiga cikin su wadda ana kira one by one one by one an kirawo ta ita tayo gaba kafin ta karaso ita ma wannan bom ya tashi wanda allah ya rufe asiri bom din ya kashe ta ah, mutum biyar daga cikinsu ko kuma shida da civilian jtf namu wanda suka samu rauni aka yi roshin muka yi roshin muka kai su asibiti amma babu wanda ya rasu sai su wa nan suicide bombers malam bello dan batta kenan ne daga cikin jami'an samar da agajin gaggawa na jihar borno ke bayani ga manema labarai game da abin da ya wakana na kokarin kutsawa da wasu yankunan bakin wake mata hudu suka yi zuwa cikin garin maiduguri amma ta kare a kansu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Madalla a gaida Haruna Dauda. Daga Maiduguri kuma bari mu leƙa Adamawa makwabciyar jihar ta Borno inda harkoki suka fara komawa daidai a garin Madagali biyo bayan wani hari da aka kai garin a jiya Litinin. Ibrahim Abdulaziz wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani. kamar ma yadda rahotannin da ke fitowa daga yankin na madagal da ke arewacin jihar adama ke nunawa kawo yanzu hankula fa sun fara kwantawa biyo bayan nasarar dakarun najeriya tare da tallafin 'yan sa ke na maharba suka samu wajen fatattakar 'yan bindiga masu tada kayar baya na boko haram ko da yake kawo yanzu ba ma kammala tantance alkaluman waɗanda aka kashe ba wato kama daga bangaren fararen hula sojoji da ma na 'yan sa kan to sai dai shugaban karamar hukumar madagalin yusuf muhammad ya ce mace guda ce ma ta rasa ranta a cikin tsautsayi. sojoji sun tsaya da kasansu sun tabbata wa na yara ba sai su ɗauka kasa ba so gaskiya sojoji sun yi kokarin su jiya bisa ga information da na samu daga wajen sarakuna mu daga wajen mutanen kasa suna godiya wa sojojin kasar madagali sojojin kasar gula sojojin kasar sabon gari da nan madagali kaman rayuka nawa kake da alƙaluman kan cewa an rasa kawo yanzu to ni dai magana wai an kashe soja wannan ban samu labari ba ko daya sai dai yaran dai watakila sun tarwasa bom amma bai jiwa kowa ba sai dai wata mace ɗaya ne irin musin bullet ya same ta aka ce ta rasu a tabbacin da zamu bawa al'umma mu shine yanzu ɗaya mu kasan mu ne ba za mu bar kasan mu ba ba za mu bar kasan mu ba tun da mun san muna da sojojin da suke aiki yanzu babban abu shine muna roƙon Allah kare mana da karin sojoji a hada da wanda suke kasa so da abin da ya musu sokin yakin yayin da mahankula ke kwantawa yanzu haka hukumar ba da agajin gawa a najeriya ne matuni ma ta tura jami'anta domin duba halin da ake ciki Bashir Idris Garga da ke ma zama jami'in hukumar ta nema mai kula da shiyar Yola da ta kunshi jiyon Adama da Taraba ya ko na matakan da suka ɗauka a yanzu. Eh to ka san har yanzu dai ana cikin hali na rudani. Sai dai abu mafi ala shi ne mu dama muna zaune da shirin kota kwana. Mm. Saboda mun san mafiya rauni cikin su ne za su jikata kamar mata yara da tsofi. to don haka muna shiri lokacin da su sojoji suka karasa wannan artabu za su iya bamu daman mu shiga sai maka ya dauki amma har yanzu ba mutumin da zai iya ce maka ya kididdige yawan mutanen da suka jikata ko kuma suka rasa rayukansu sai dai ka san idan al'amari irin wannan ya faru hmm. to cikin firgita mutane suna barin muhallansu eh. To kamar mai hukumar ta yi dangane da irin tanadi na waɗanda ka iya jikatan ko kuma ah, waɗanda suka raunata. Muna shirin kota kwana don jiya ma da abin ke faruwa shi babban darakta janar na wannan ma'aikata injiniya Mustapha mai haja ya kira ni saboda ya tabbatar da ah, shiri da muke ciki na ce mishi a shirye muke. Amma dai cikin kwanakin nan yankin na Madagali na ko fama da hare-haren mayakan na Boko Haram lamarin ma da ke kata da hankulan al'ummomin da suka soma koma yankunan su da kwato ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Allah ya kyauta gaba yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Asusun bada lamani na IMF ya bayyana gamsuwarsa da yadda hukumomin ƙasa ta jamhuriyar Nijar suka tafiyar da harkokin kudaden tallafi da suka samu a shekarar nan ta 2017. Abin da ya sa ake hasashen tattalin arzikin ƙasar zai bunƙasa a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Sai dai masana na cewa yanayin rayuwar da talakawa ke ciki a yau shine ma'auni mafi inganci wajen tantance halin fatarar da Nijar ke fama da ita. wakilin murya amurka a yamai sulaiman mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani makonni akalla biyu tawagar jami'an asusun bayar da lamani na fme ko imf a ƙarƙashin jagorancin christoph klingen ta shafe tana gudanar da bincike akan yadda hukumomin niger suka tafiyar da kasafin kudaden shekarar da ke shirin karewa a ɗauka daga tallafin ƙasashen waje da waɗanda ƙasar ta samu daga cikin gida saboda haka sanarwar da tawagar ta bayar ke cewa asusun lamani ya gamsu da yadda gwamnatin Nijar ta tafiyar da harkokin kuɗi a shekarar 2017. Hasumi Masa'udu shine ministan kudin wannan kasa Engagement mu da muka ɗauka duk mun kai engagement kin Nijar da ta dauko alkawali ta kai alkawali. Wannan ne sun zo suka dibi kuma sun ji daɗi Nijar gestion kinta tana daidai. Masana a fannin tattalin arziki irin su Dr. Abdullahi Soli na ganin aiwatar da bincike domin samar da bayanai na hakika daga mazauna karkara ita kaɗai ce hanyar da za ta bayar da damar tantance zahirin halin da sha'anin tattalin arzikin ƙasa ke ciki ya kamata a ce in wannan hukuma ta zo ta samu wa'ansu labarai daga eh, hanyar gwamnati ya zamanto kuma ta tahi ta samu labarai daga hanyar talakawa saboda ta yi bambanci ko kuma ta yi mizanin magana da gwamnati ya faɗi da abin da ta je wurin talakawa kuma abin da ta gani su saba ma juna ba a lokacin nan ne take iya zawa ta ba da sakamakon cewa e irin abin da suka yi kuɗin da suka zuba da irin sa huskar da suka ce gwamnati ya yi bisa tattalin arziki bisa fanni kaza tattalin arziki an cimma guri ko a cimma guri. Asusun na FME ya bayyana cewa a binciken da ya gudanar ya lura har yanzu tattara kudaden haraji wani aiki ne da ke huskantar cikas a nan Nijar. matsalar da darakta janar a ma'aikatar hada-hadar kuɗi Lawali abdurrafa ya danganta da wasu matsalolin da ke da alaƙa da sha'anin tsaro harka wani lanho da wasu kuɗin shiga na gwamnati ne ba mu samu mu kai saboda akwai matsaloli da yawa akwai eh, jahohi na ƙasar Nijar wanda harkokin cuwacuwarsu ba su daidai kama yanzu kayan da ake kaya a saida mali ko da ake kaya libya da kakan yanzu ba a kai saboda harkar tsaro ko mu can madifa kasuwancin wani kihi da tattasai da suke da ya ma samu matsala shi kadai kuma akwai tattalin arziki na najeriya da ya samu yan matsala shi ma bara to ya zama zamanto damu kayan gona da ake kai a can najeriya sai ya zama to ga abin ya birkice yanzu ni yan najeriya na ke kawo nijar suna saida in aka kawo kaya daga najeriya kuɗin da ake samu ba ɗaya bane kamar da mu muka kai najeriya sanarwar ta kara da cewa jamhuriyar nijar ta doshi hanyar samun bunƙasar tattalin arziki da kashi biyar da ɗigo biyu daga cikin ɗari daga shekarar 2017 zuwa 2018 saboda haka gwamnatin ƙasar ta ce za ta mayar da hankali ga ayyukan gina ƙasa. investissement da muka sa cikin budget 2018 kun san 54% da kudin Niger duka cikin investissement za mu sashi kun san kuma investissement shine zai jara gobe shine investissement akwai alƙawalin da su FMI e suka yi muku ne alƙawalin da FMI e suka yi musu in su yarda da mu sai su ce duk kasan duniya su yarda da mu su ake ji ba wani mutum ba tawagar jami'an FMI e a wannan sanarwa ta nana cewa akwai yiwuwar samun bambancin matsayi tsakanin abubuwan da ta bayyana a ƙarshen wannan ziyara ta jamhuriyar Nijar da waɗanda kwamitin kolin da ke jagoranci. hukuncin asusun bayar da lamani na imf zai fitar bayan dogon nazari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu nan yana cewa karfe goma Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A shekarar 2015 ne hukumar da ke kula da kasuwancin ƙasa da ƙasa ta ƙungiyar tarayyar Turai ta haramtawa ƙasar Ghana shigar da kayayyakin lambu zuwa kasuwannin Turai. Domin a ganin hukumar ingancin kayan bai kai yadda ƙungiyar tarayyar Turai ke bukata ba. A dalilin haka ne hukumar kula da ingancin kaya ta ƙasar Ghana tare da taimako daga gwamnatin ƙasar Jamus suka ƙirƙiro wata cibiya da za ta riƙa lura da kayan lambu kafin a fitar da su zuwa ƙasashen waje. wakilin muryar amurka na ghana ridwan abbas ya duba mana wannan batu Ita dai ƙasar Ghana fatar ta wannan haramci na ƙungiyar tarayyar Turai da ya hana mata fita da kayan nan na lambu da ɗiyan itace waje a bara ba da jimawa ba zai zama tarihi duk da gaskiyar cewar ana tsananin bukatar kayan nan matuƙa gaya a turai ita ƙungiyar tarayyar turan ta tsaya kai da fata sai ta tabbatar da ingancin kayan domin cimma haka ƙungiyar ta fahimci tilas sai ta taimaka wa manoman cikin gida ta hanyar ba da tallafin harkokin kasuwanci da kuma tabbatar da kyawun kaya track a takaici tun a shekara ta 2015 ƙungiyar ta eu ta yi wa Ghana barazanar za ta ja kunninta dangane da wasu kayan lambu na ta ɗauki da tsutsotsi da aka aika kasuwannin turai waɗanda kansu isa duka sun ruɓe. Alatilas Ghana ta dakatar da aikiwa da irin waɗannan kaya waje tsawon watanni uku bayan ƙungiyar ta EU ta sake samun wasu kayan ɗauke da guba. Ko da yake dai an ɗage haramcin daga bisani. hukumomin kasar ba su yi kasa a gwiwa ba domin kuwa sun dukufa ka'in da na'in wurin gano sababin abin da ya faru da yadda za a yi maganin sau an kuma ɗora wa hukumar kare shuke-shuke da ƙa'idodin aiki nauyin binciken dalilan rashin bin ƙa'idodin ƙungiyar ta eu na tabbatar da kyawun kayan lambu ɗin haka kuma an bukace su su tabbatar da yin amfani da ayar doka ta shekara ta goma. akan amfani da takin zamani wurin kula da shuka abinda ke ba masu aikawa da irin waɗannan kaya waje daga nan ghana damar yin rajista professor alex dodu ne daraktar hukumar kula da kyawun kaya Gwamnatin Jamus ta taimakawa hukumar tabbatar da kyawun kaya ta ƙasar Ghana ta kafa cibiyar nazarce-nazarce domin tabbatar da cewar duk ɗayan itace da sauran kayayyaki da ke fita zuwa ƙasashen turai sun kai matsayi a zancen inganci da ƙungiyar tarayyar turan ke bukata. Mun tashi haikan domin yaƙi da talauci, domin kuwa in har a ce za mu aika da kaya ƙetare a kuma sake dawo mana da su domin rashin inganci ai babu wani takaici da ya fi haka da kuwa na tuntuɓi malam musa wadda manomi ne na kayan lambu yadda aka yi kayan nasu ki samun matsala ya bayyanar da inda matsalar ke fitowa wannan abin ya safe waɗanda suke siyi wurinmu suna ɗaya da shi amma ba mu cikin gadin nan ne abin ya safe ba zaman dara abinmu turawan sun gan kama abin na da kyau in an fito da shi wurinmu nan an je da shi wurin sun je su yi ribagen nan to wannan ribagen nan kayan da suke sa daga wurin shi ke kawo wannan masara da su. amma shi malam sha'ibu ya kuka ne game da matsalar rashin kasuwa ya kuma bukaci taimakon gwamnati kasuwa na ne ya yi sanye kanan ke matsala mu kenan taimako wanda muna nema da to a bude muna kasuwa da kasan la muna aiki da sinan gana kuma inda gwamnati ya tange mu ya samu wani fili kuma ya bamu ina da kyau kasan ya yi muna kankani. sai dai a bangaren masu kasuwancin kayan lambun da itace na nan gida sun nuna ƙosawarsu game da bayyanar tarin kantuna na 'yancin rani da ke shigowa da kayansu daga ƙetare hakan na matukan addaban kasuwancinsu mu da ke sayar da kayan nan za ka fito da kayanka sai a barka da su domin in ka faɗi farashinsu sai a rinka faɗan cewar na kantuna sun fi sauƙi. Roko muke yi, hukuma ta taimaka mana. Amma fa abin sani a nan shi ne, suna neman wa su kasuwanni ne. Hakan yasa suke sayar da kayansu da rahusa. Gwamnati ce ya kamata cikin hanzari ta yi tsakani don tabbatar da cewar ba za a sake jan kunnen ƙasar Ghana ba. Hukumomi dai tuni sun ka fara waye kan waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a wannan fage musamman ƙananan manoma domin tabbatar da an samu bakin zaren warware abubuwa da suka zama sanadin azawa gana karamcin fita da kayan lambun ta waje. da fatan ƙasar ghana za ta ci gaba da yin taka tsantsan wajen tabbatar da ingancin kayan lambu kafin a yi ƙoƙarin fitar da su zuwa waje Masu sauraro an muka ka ƙarshen shirin namu na yau sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu amadin wakilin muryar Amurka a Ghana, Ridwan Abbas sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. A gaida Sarfil Hashim Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau, da Balan Vice direban Tanka Jos. Suka ce hakika mu talakawan Najeriya muna fatan Allah ya sa kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaba Muhammadu Buhari ke shirin gabatarwa ya amfane mu. Ganin yadda an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. Gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro ya kamata ku ƙara azama sosai wajen ganin kun daƙile masu satar mutane suna asar kuɗin fansa duba da ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara a wasu dazuzzukan jihar sako daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a sako na gaba ya ce ɗaukar na aikin tsabtace titunan jihar borno da gwamnatin jihar ta yayi kyau ina fatan gwamnatin jihar za ta dinga biyan haƙƙinsu cikin gaggawa domin yin hakan zai kawo ƙarshen barace-baracen da suke yi a titunan jihar Allah ya sa gwamnatocinmu za su yi koyi da wannan mataki da gwamnan jihar Borno ya ɗauka. Sako daga Alhaji Abbas ta Tiledi jihar Bauchi. Salam VOA Hausa muna jajinta wa al'ummar jihar Adamawa a bisa harin da mayakan Boko Haram suka kai jiya. Da fatan Allah ya kawo sauƙin wannan lamari amin. daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Sakon ƙarshe ya ce hakika harin wasu bamabamai guda biyu da suka tashi a kusa da jami'ar Maiduguri da ke jihar Birnin Najeriya a safiyar yau Talata wanda suka yi sanadiyya asarar rayukan mutane tare da jikkata wasu da dama. Wani abin takaici ne da Allah wade. da fatan Allah ya jikin waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka jikata Allah ya basu lafiya Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren makiya son zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki ɗaya Saƙo daga Usman Shitu Mahuta To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Kotun koli ta Pakwa a New Guinea ta ƙi karɓar wata takarda da aka sanya domin dawo da abubuwan more rayuwa a wani sansanin 'yan gudun hijirar Australia inda aka ajiye fiye da mutane 600 masu neman mafaka. An yanke wutar lantarki da ruwa kuma kayan abinci sun ƙare lokacin da aka rufe cibiyar tsaro a ƙaramin yankin tsibirin Manus a satin da ya gabata. amma mutanen sun ƙi barin sansanin sun kulle kansu a ciki sun ce suna tsoron tashin hankali da 'yan garin ka iya afka musu idan suka nemi mafaka a wani wajen daban lauyoyin mutanen sun shigar da ƙara a wata babbar kotu domin kotu ta dakatar da rufe sansanin amma shari'a ya yanke hukunci yau talata cewa waɗanda aka tsare za su samu kulawa a sabon wurin da za su zauna na wucin gadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da makamai masu linzami suna barazana ga duniya baki ɗaya, wadda yake buƙatar ɗaukan mataki daga ƙasashen duniya baki ɗaya. A wani taron manema labarai da aka yi a birnin Seoul tare da shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in, shugaba Trump ya bayyana cewa ba za a lamunci ganin wasu ƙasashe na ba da taimakon kuɗi da makamai ga gwamnatin Kim Jong-un ba. Wani harin bom da kuma bindigogi da aka kai kan helkwatar wata tashar talabijin mai zaman kanta da ke birnin Kabul a Afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu da raunana mutane fiye da ashirin. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A shirinmu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku kan yadda kuke gani za a iya magance matsalar sarin maciji ganin yadda wasu sassan arewacin Najeriya ke fama da wannan matsalar yanzu haka. a madadin hafsat bello dan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniya mu mr aidan ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe